Assalamu alaikum masu sauraron Barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban mu. mai suna mijin bozuwa na marbuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ta ce ikon Allah Wani ni Khadija ban san ki ba Wasu na can suna neman hakan ke kuma ga kuɗin hakan bai miki ba ko da yake ban ga laifinki ba tunda ba auren kuɗi kika yi mai ba. Yanzu ai dole ya canza na ce Allah ya sa sun riga da sun koya mishi haka. Lokacin da muka je Kaduna sallah da yake ɗan zama a gida tare da mu. Da kunne na na ji Fati tana gulmata. Wai ni kamar wata fitsararriya bana jin kunyar zama da miji koyaushe ina maƙale da shi. Maryam ta ce kiwa ta amsar kika bata na ce ban ce mata komai ba don na fahimci ba ta san ciwon kanta ba ita. Na so mu zauna mu fahimci juna amma kan bai yi ba a mu don ita ba ta yarda da kowa ba. Mun daɗe muna hirar matsaloli na da Maryam inda ta dan bani shawara sai sai dai ban faɗa mata komai ga irin abin da na fahimta dan zuwa garin mu da nayi ba. Bayan tafiyar Maryam na fito wurin baki na muka ɗan taɓa hira. Aka yi kiran sallah na je ne la'asa na fito na shiga kicin Laraba ta biyo ni. Nan muna aiki muna hira take ba mu labarin ai babu zaman lafiya tunda na tafi tsakanin shi da fisa. Kullum jidali ne akan yara da kuma zancen fita. Ya sa tsauraran matakai ashe a kan ranar da bakinta take faɗin wai ke ce kika mata asiri dan kada da zauna lafiya da mijinta. Na ce kuma dai ita ba ta da aiki sai na asiri ne a gidan nan wai. Wani riba ta samu a kan haka ne da har yanzu ba ta sadu da ba. Mun gama mun gyara fat ɗin na wuce zuwa fat ɗin shi na gyara ko'ina ban yi mamakin samun fat ɗin kamar tun gyaran ƙarshe da na yi yake haka ba. Wani gyara ba wani gyara a cikin shi. Sai da na gyaro ko'ina na saka ƙamshi don har ƙarni na ji ɗakin yana min. Na rufo ƙofar ashe ban sani ba yanzu ni kaɗai ce ke da kiɗin ɗakin a hannuna. Sai da na fito na ji Nafisa na faɗin aiko akwai ta. Wato ni nawa kiɗin ya karɓe ya bar wannan banzan nata a hannunta. Zai dawo ya faɗa min abin da yake nufi. Kamar in wuce ta, sai wata zuciya ta ce na ƙyale ta na je na ce ba komai yake nufi ba illa dai yarda ne ban taɓa ɗaukar yarda ne ban taɓa ɗaukar mishi komai a ɗakin ba kila ke bai yarda da ke ba Ya sa ya karɓe kiɗin shi. Kin san mutum shi ke saya wa kanshi mutunci idan bai sa ido ga abin wani ba. Wa ya sani ko kin masa halin ɓera ne a ɗakin? Dama irin na taɓa. Tashin hankali nan, tashin hankali. Nan ko ta wuce dali zaginta dama irin na Zaginta irin na 'yan tasha ne daga zagin iyaye sai baƙar ashar mai muni na ce baki da maraba da 'yan tasha. Zama da ke ma zunubi ne wallahi. Mace ba sanin Allah ba addini ba ilimi sai jayanci da ke cinki. da baƙin kishi, ki koma ki san Allah zai fi miki ko ɗan tarbiyyar ki. Bayan na gama tanadar komai da na san zai yi, zai yi amfani da shi har abinci na jera mishi a saman dining table. Na dawo fat ɗina na samu ‘yan uwana da sa’altuna suna hira. Zama ne a wurinsu kafin lokacin sallah ya ƙaraso, ban wani daɗe da zama ba time ya Na miƙe na shiga ɗaki. Wanka ne a bayi kafin na ɗauro alwala na fito. Bayan na idai da isha'i, na zauna na gyara jikina tsaf a cikin doguwar riga mai kyau, don su ne kayana. In ba da na je Kebbi nake ƙoƙarin saka atamfa kullum ba, a ɗan kwana goma sha ɗayan da na yi a can. Laraba ce ta kawo min al'amin wai yana rikici na karɓe shi muka fito falo muka zauna. Muna da safira asna ta ce yaron nan fa zan wa wayo ya sosai dan ya san yayi kwana biyu ba tare da mu ba. Ina ƙoƙarin ciro nono in ba yaron nake faɗin wai baba ka wayo in ji gaggo. Ka san dangin uwarka yanzu ko ka bar su gaggo. Na dago kaina ina dariya a yadda Asna ta tsira min ido ya sa Na fasa dariya, ina kallonta ta ce wannan tafiyar kamar an canza ki ne baki ɗaya. Haka ake son mutum ya je gida a ga canji a tare da shi, ba irin zuwa gidan buzuwa ba. Dariya zancen ta ya bani na ce kai anti. Ba mu daɗe da zama a gurin ba Altina na cikin magana sai ya shigo fat ɗin namu. Gaida baki na yi tare da tambayar su ba dai wani matsala ko. Bayan sun gaisa ni ya juya ya fita muka ci gaba da hirarmu. Bai ɗauki wani lokaci ba mai tsawo da fita sai har kiran shi ya shigo min a lokacin. Kira uku a na huɗu na ɗaga kiran da Salama ya ce ki zo ki bani abinci mana. Sai ya kashe wayar. Ina shirin faɗin ai abincin da duk wani abin da za ka buƙata yana nan na ajiye maka su. Sai na ji ya kashe wayar. Nan take ban samu bakin magana ba. Sai dai ban ɓata lokaci wurin ba har na ɗan ci abinci na miƙe zuwa bedroom ɗina. Doguwar rigar jikina na shafa ma ud kala-kala. sai body spray da na fesa a gaɓoɓin jikina da kyau. Na fito na nufi wurin shi inda na samu yana waya. Inda na samu yana waya. Na juya zan wuce bayan na ɗan tsaya bai gama wayar ba muryar shi na je na furin ina kuma za ki je bayan na ce ki kawo min abinci in ci. Abinci na dining table tun ɗazun na faɗa mishi a wani irin yanayi. Ya ce ki zuba min mana. Na fice daga ɗakin na bar shi a ciki ban dade a gurin ba sai gashi ya fito daga ɗakin. Abincin na cika mana zuba mai na gama tare da haɗa sauran kayan a guri ɗaya sai jog ɗin zoɓo da na da haɗa. Na matsar mai da shi gaban shi ya kalli jog ɗin tare da faɗin wannan meye a cikin nan ɗin. Zan ba shi amsa sai ga Nafisa ta faɗo gurin kamar an jefo ta ɗakin. Ta ce Samad gurinka da zo dama. da kai da wannan yarinyar. Dan ke baki iya salama wai ke baki iya salama mana idan zaki shiga wuri ko me ya hakan ki kai yanzu. Ta ce ba a koya min ba dan ba shi ya kawo ni ba yanzu. Ya amma dai ke kam a bincike addinin ki. Dan ragake ne kin ga da Allah malama ki bar nan dan na gane ki da kike mana hakan a ranar girki na ne kadai kike mana wannan ɗabi'ar haka dan kawai ki ga Kin birkita mana farin cikin mu zuwa ɓacin rai saboda haka yau dai baki zo a sa'a ba, don na riga da na gane nufin ki a hakan. Ji, ji wannan, dama har wani farin ciki kike da shi a gidan miji? A cikin a gidan mijin da kike kokarin cusa kanki a gare shi kuma baya yi da ke 'yar iska. Da ni da ke yanzu ai an san wa miji ya daina yayi a gidan nan, don ko makaho ya laluba Ya san gwamnatinki ta gibe a gidan nan sai 'yan dabaru kuma. Oh, dama burinki kenan wallahi. Komai asirinki dole ki bar ni don na dama ki na shanye. Don na dama ki na shanye yarinya. Na juya gurin shi na ce ka ji kenan da kunnen ka har tana ikirari da asiri a gaban kowa haka. Ya ce ke ku raba ni da wannan ma haka. Nafisa bar nan dan Allah dan ba lokacin ki bane yanzu. Ta ce na san ba lokaci na bane, amma ka san ina da damar shigowa nan duk lokacin da na ga dama. Wallahi ƙarya ne baki isa ba. Idan kuma kin ce ƙarya ne ki ƙara mana hakan ki abin da zan maki a gidan nan. Kin manta ke kika saka wannan dokar a gidan nan kuma da yake na san gaskiya hakan na tsare wannan dokar don me ke koyaushe kike ƙoƙarin karya wannan dokar. Lallai wuyan ki yayi kauri a gidan nan. har ni za ki kafa ma dokar ganin mijina ko me? Kai wannan mata da abin dariya kike. Mijinki ko mijinmu dai, miji kan ai ya tashi a naki sai dai a jam'i, Dan mata uku cir ya mallaka. Daidai kuma kike da kimar kowa a cikin mu har ma mun dara ki a wani fannin a gurin shi. Wani irin bakin ciki da takaici ne ya rufe ta a lokaci ɗaya. Nan ta fara irin zaginta na ‘yan iska, zagin banza da bai da daɗin saurara ko faɗa. Ke ya ishe ki, ki fice nan, ai gaskiya Khadija ta faɗa, kin zo nan don ki bata mana farin cikinmu ne kawai. Ta ce zuwa ne don in ji dalilin da za ka bar mata kiɗin sashinka ka karɓe min na wurina. Gyara faɗin kike ko me? Iyakarki ki zo ki kwanta ki tashi ki bar shi a haka nan. Ko so kike yi in bar maki kiɗin ki kwashe min duk wani abin ƙwarai ki yi gaba da shi. Iyakar ki min sata ko ki bincike ki samu abin da na ajiye ki gaba da shi. Wani kallo ta mai kamar za ta yi magana sai kuma ta yi shiru don babu abin faɗa. Yanzu sharrin da za ka yi min kenan ya ce me ya sharri a cikin wannan maganar. Ba gaskiya na faɗa ba ko kina tunanin ni mahaukaci ne da zan bar miki kiɗi na yanzu. Kenan ita ce mai gaskiya a gare ka don baka san ɓarnar da take maka ba ɓoye ya ce ban taɓa gani ban taɓa gani ba ko jike ke ko ba na gani kuma na sani. Dama tun da an riga da an gama da kai yanzu ai ba ka ganin laifinta tunda ta asirce ka. Ta gama. Wai ke me kika gane da zancen asirin nan? Ba ki da tawakali ga Allah sai zancen asiri. Me asirin na ke tsinana miki a rayuwar ki Ke da da Allah shine mai yin yadda ya so ba wani can ba. Wannan ma abun kunya ne kina faɗa haka a bayyana jama'a. Ki ba ke jin nauyin hakan ko kunya? Kunyar me zan ji ga abin da na san kina yi? Ina yi duk akan mutum guda kuma muke. kuma duk akan mutum guda muke yin shi na ce kike da yi na ni da lokacin haka ga Allah na dogara da al'amarina ƙarya kike yar iska munafuka karuwar cikin gida mai kwatar mazan mutane na ce ikon Allah kwace miji ke aka sani da wannan ke da kika raba miji da matar shi har da uwar shi da iyayen shi Allah bai yarda ba yanzu kike ganin ba kike ganin baki na akan hakan ke Kina jin abin da take faɗi ban yi mamaki ba don kin faɗa tunda dama haka ake faɗi. Na ce ba gaskiya aka faɗa ba yanzu me kika zo yi nan din. Ke karamar 'yar iska da ke da waɗanda suka turo ki ki min fitsara. Duk maganin ku zan yi a gidan nan mu zuba da ni da ku a gani. Na ce mu ga alheri gida dai na shigo shi ba fita sai dai ki mutu akan kishi ba abin da za a fasa kuma. Ta ce wallahi ƙarya kike yi sai kin bar gidan nan ko da tsiya. An ga wurin ci an liƙe kamar kaska ko? To fita, kin fita kamar gobe ne wallahi da ke da Allah ya isa ka bana son wannan shi mutun tunda kika faɗa abin da ya kawo ki kuma kin ji amsar kuma kin ji amsar ki ki bice min daga bangare na tun karen ke ɓata a gidan nan. tace ce, bayan kanka ba ne, don kai mu haka a yanzu zaka dawo hannuna. mu zuba mu gani da ni da ku a ga wanda zai fasa. Ta juya ta fita daga faɗin ya ji yana kallo na ina zaune na haɗe hannaye na a saman na. Ni ma ido na zuba mai ce ke ma na lura kun zama ɗaya da ita yanzu. Ya ce ‘yar raina hankali ce ba ta tashi fitina da sai ranar da ta sani ce da girki na daɗe da fahimtar hakan a gare ta dama. Ke ɗin yanzu dai kike gyara min da kike gudu da kike gudu na kome. Ni ba gudun ka nake ba kaucewa ne Kaucewa nema abin da na san zai iya jawo mana matsala ai. Ya ce, oho, tunanin ki kenan a ce na ce haka shi ne mafita ba tare da samun saɓani a tsakanin batun da kawo a lokacin. Na tura mai filet ɗin abincin da na zuba a gaban shi na ce, amma bai dace ka ce tana maka sata haka a gabana ba. Ya ja filet ɗin da kyau a gaban shi tare da faɗin ke daban ne a gare mu ai, gara ki je ki san me ke gudana don ki kula. Lokacin da ta yaye ni ta tafi da shi ai kina gidan nan amma baki sani ba. Dan haka kina gama abin da kike yi ki dinga rufe min ta dan Allah. Haba sai ka ce ma ba matarka ba dai. Ai yanzu ba za ta ƙara ba tunda ta san ta san ka gane hakan har ka ɗauki mataki. yace ce baki san halin Nafisa ba ne. Zama na ina kallon shi yana cin abincin shi hankali kwance na tsaya mai ruwan zoban a kofi na miƙa mai. Ya amsa ya kurɓa tare da limshe idon shi ya ce ke kika haɗa wannan ɗin na ce i eh, bai yi ba ne ya ce ya yi mana sosai akwai abin da za haɗa da hannunki bai yi daɗi ba ne. Ya karasa kurɓe sauran da ke cikin kwaf ɗin ya ajiye min lokacin ne na ce mai gidan SJJ sun aiko min da katin gayyata bikin gidansu wani satin. Kamar bai ji abin da nake faɗi ba ganin ya gama ya turo min filet ɗin a gabana na miƙe tare da fara tattara kayan abincin. Kallo na yake yana jin wani irin son kasancewa da ni a lokacin wani abu yake ji yana fuskar shi. Na dago kai na ce, ka gama da wannan jug ɗin ne in ɗauke? Bari min zan ƙara in jima ya ce. Amma dai kin san babu inda za ki yanzu ko? Na ce, kamar ya ba abinci ka ce in zo in baka ba dama. Na kuma baka, kina har yanzu ba ki haƙura ba daga ƙudurinki. Kina ɗauka wannan zancen ya wuce ai? Dawo kaina ne na kalle shi da zummar in ba shi amsa sai da yadda ya tsire ni da idanuwan shi yasa ne saurin dokar da ido na ƙasa. Ina sauraron ki idan haƙurin da muka je har garin ku muka baki bai miki ba yanzu sai ki faɗa min abin da kike so in yi kuma. Dida Na san wani lokacin ban na kyauta miki amma kuma ni ina ganin duk abin da kika gana da dalilin yin shi gare ki. Sai dai ke kin kasa fahimta na ne ko kaɗan kina ganin hakan kamar tauye yaƙin ki ne a gare ni. Har cikin zuciyata na ɗauka ke kaɗai ce macen da zan iya saka ta ta yi abu ta yi shi ba tare da ƙorafi ba. Ina alfahari da ke a ko'ina Dida, ba na son rashin fahimtar hakan yana shiga tsakaninmu a kodayaushe. Ki tausaya min don ceto rayuwata daga halaka, ke kaɗai ce kika iya tsayawa. Ki ke faɗa min gaskiya in fahimta, ya zame min alheri kuma idan na bi shawararki. Kada ki ruguje mana tubalin da muka fara ɗorawa da ke a gidan nan, wanda nake ganin za mu girbi alheri nan da ɗan lokaci kaɗan idan Allah ya yarda. Ki daina faɗin kalmar ba na son ki Khadija. Ina son ki, ina matuƙar ƙaunar ki, babu macen da ke da kaso irin naki a zuciyata. Na yarda da ke ɗari bisa ɗari Khadija, ke ɗin jaruma ce da ba kowa ke gane kan ba, sai wanda ke tare da ke ya san hakan. Ki yarda da ni Khadija dan jiki dan jin ki nake yi kamar ba a matsayin matata kawai na ɗauke ki ba, a matsayin 'yar uwa ta jini da za ta share min hawaye. Ban ƙara gasgata hakan ba sai riƙe min waɗannan yaran da kike. Ganin kamar na cutar miki ne ga yin hakan ni kaɗai na san manufata na yin hakan da na yi gare ki. Don ingancin tarbiyyar da yaran nan za su samu daga gare ki nake kwaɗayi. Wanda alhamdulillah yanzu na fara ganin hasken hakan a gare su sosai. A jiya zuciya na sauke daga inda nake zaune don jin yadda yake tsaro mun magana daga bakin shi, wanda kowace ce dole ta haƙura da wannan kalaman nashi. Sai na ji ba zan iya faɗa min komai ba a lokacin tunda har ya zauna yana faɗa min zuciyar shi. Haka yau, ga kuma kalamin da na daɗe ina son ji a gare shi ya furta min da fatar bakin shi. Sai na ji bai kamata in rike shi haka yadda na yi niyya ba a zuciyata. Dan duk sai na ji ya wanke laifin shi a kai ni ya zama dole gare ni in ƙara jajircewa gurin taimaka mishi a gidan. Ba zan iya dawo da abin da ya wuce ba gare mu yanzu sai dai mu ɗora inda muka tashi. A faki gaba kuma dan na sha alwashin ba zan sake ƙyale Nafisa tana juya mu yadda ta ga dama ba a gidan. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'ajabi.